Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. a yau da sa aka kusa shari'ar da za a wa ɗan jaridar nan musa askar har zuwa wata rana da ba a ƙayyade ba za ku je cikon bayani a cikin shirin. mutanen nan biyu da aka yi awon gaba da su a lokacin zaɓe na ranar 27 ga watan Desamba 2020 a cikin karamar hukumar karkara ta Uro Giladio bakin iyaka da ƙasar Burkina Faso a jiya Alhamis aka sake su a cewar magajin garin. A shafin rahoton na musamman na maraicen yau za mu maganta kan allobar cutar sankarau da ta bullo a murya jihar Zandar. yau Juma'a takwas ga watan Janairu 2021 Gungu Muhammad ke ɗauke da ragamar shirin. Shari'a da aka tanada yau ta ɗan jaridar nan Musa Askar an gusar da ita har zuwa wata rana da ba a ƙayyade ba a cewar lauyansa a faɗar Metr Budel Efred Mulul mutunan da yake karewa ana tuhumar shi ne da tona asirin masu laihi da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya zayyana Tanan Fudai Ahmed ya ma metir Budal tambaya a kai sai ya ce. abin da ya kawo mu yau justice an yi kara musa aksar karhe tara aka ce mana mu zo mun zo tun karhe tara wanda suka yi karan mu ma ba su zo ba da muka bincika sai muka ga ranvoye ne za a yi datkin ba na kwarai bane ba yau bane suke audience nan ga to mu dai mun zo amma irin abin da muka gane cikin wannan dose shine awa ta mu ne ake da kwana saboda a ce mana in muna jiran a yi justice bisa wannan dose na Mr. La Defense a'a ba wanda ake tuhuma bane yanzu wanda ma suke yi bincike suka ga al'umma abin da suka sani da abin da suka gani addini cikin wannan dusan su ne ake so a ba tsoro don wannan procedure mu abin da muka gane kenan amma bisa kan form kinta akwai lokaci zai zo wanda zan ba ku bayani bisa kan dusan dukan shi wanda kuke kariya ana tuhuma shi da wani laihi laihin akwai shi ne a cikin kundin tsarin shari'ar jamhuriyar Nijar bisa kan abin da ake tuhuma shi shine laihin ka tono asirin masu laihi ana ga yayi laihi saboda ya tona asirin masu laihi shine kada nake iya gamu A wani fannin kuma a zayyanawar kundin milkin ƙasa na Nijar, Kotun kula da kundin mulki wa'adin kwana 28 gare ta domin ta wallafa sakamakon dindindin na shugaban ƙasa kuma kwana 30 na zaɓuɓɓukan 'yan majalisa. daga ranar da seni ta isar da sakamakon wucin gadi zuwa ga kotun dr maina karte masanin kundin mulki yawa muktar hamadu karin bayani ta wayar tarho inda ya ce ita kanta hukumar tsara zaɓe musamman sini daga bakin lokacin da ta bayyana wannan sakamako an ba ta kwana biyar ta isar da wannan sakamako a can babban kotu kur constitutional fasiyo ita babban kotu ita ce za ta tabbatar da zaben sakamakon da za ta bada na ƙarshe a cikin doka an ba ta kwana 28 ta tabbatar da zaɓe shi kuma na majalisar dokoki kwana 30 aka bata in aka diba lokacin ya so yi kamar yawa amma bai yi yawa ba saboda duk in aka yi zaɓe akwai ƙorafi ita kuma hukumar constitutional sai ta ɗauki lokaci da dama ta bincika duk wa'annan magana saboda shi ne kwana 30 ba biyu ko kuma kwana 30 kasashe. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger, bari mu yi taki zuwa babban birnin kogin isa Niger. A cikin gundumar Walam jihar Tilaberi fiye da mutum dubu goma suka bar garuruwansu na Choma Bangu da kuma Zarum Darai. domin samun mafuka a mangaize ɗan gari da ke kilomita 45 arewacin babban birnin gundumar wani labari a kan shafin twitter da hukumar kula da 'yan gudun hijira unhcr e niger ta wallafa jiya Wannan al'ummomin abin tunasarwa ne sun guje ma garuruwan su ne domin biyo bayan hare-haren da aka wa garuruwan biyu a ranar biyu ga watan Janairu wanda wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ko suwa ne ne ba suka aikata a rawaitar majiyar guda. A jiya Alhamis aka saki mutanen nan biyu da aka yi awon gaba da su a cikin karamar hukumar karkara ta Oro Geladio jihar tilaberi a ranar da ake zaɓe 27 ga watan Desamba da ya shuɗe ne aka ɗauke su a yayin wani hargitsi da aka yi a wata rumfar zaɓe. Domin samun cikakken bayani Sumana Amadu ya tuntuɓi magajin garin Amadu Sumana Sanda ta wayar talfo ga fasarar bayanin nasa. Eh, Jiya da dare bayan magariba na samu kiran waya na cewa an sake su da motarsu. Na kira direban motar da kansa ya tabbatar min da haka, inda ɗansa ne ya kira ni ya ce min babansa ya dawo gida tare da direbansa har da motar sun dawo gida lafiya. Ni dai ban samu labarin kuɗin fansan da aka biya wanda suka tambaya ba. Mu dai tsaya a yankin na Tilaberi A garin Ayaru cikin jihar Tilaberin, halin kamuwa da cutar coronavirus 168 aka samu, cikinsu mutum goma sha hudu sun rasu. A cewar shugaban asibitin ya ƙara da cewar an maido gawar mutum 32 daga ƙasar Mali, dukansu ta dalilin coronavirus suka mace dukansu kuma a sansanin tunar sinari da ke kasar mali suke suka kamu da wannan cuta a cewar shugaban asibitin gubakwai abdullahi ga fasarar kalamun nasa iro a yero mu mutanen ayaru ba mu fi da tsammanin wannan cutar ba don haka ne tun lokacin da mutanen ofishin ministan kiwon lafiya suka sanar da mu yadda wannan cutar take da yadda ake gane mutum ya kamu da ita mun ci gaba da kokari inda mutane 168 ne suka kamu da cutar kuma mafi yawan su sun fito ne daga kasar mali sai kuma mutanen garin da muka samu mutane 28 da suka kamu da wannan cutar mun lissafa mutane 24 suka suka mutu akwai waɗanda suka rasu da aka mana a mota su talatin da ɗaya da muka yi dogon bincike dai mun gano cewa mutane 24 ne suka mutu ta dalilin wannan cutar waɗannan mutanen talatin kuma tsakanin cikin wata ɗaya ne daga yankin tilaberi mu isa yankin da magaram A jihar Zandayar, jami'an tsaro na polis masu fafutuka ga murkushe sararin kwaya, sarandin kwaya na reshen mata mai a ranar 6 ga watan Janairu sun damƙe kwayoyin haɗiya na Exol 30,000 na japezan 7,000 da kilo uku na tabar wiwi da kuma moto biyu. Daraktan polis na gundumar Hamisu Shuda ya wakilin wakilin Habu Sarki bayani. a gabanku kuna ganin kwayoyi dubu talatin na exol da kwayoyin diazepam dubu bakwai da waɗansu kumusa na taba wiwi abin da yake da mahimmanci shine wannan safarar ce ta ƙasa da ƙasa ba wai ta tsaya a nan mata mai ba inda suna da sassa daban-daban a wani lokaci a magarya agades tanut har zuwa yamai inda mun cauke wannan sashe. Mun mika buƙatar haka ne ga magabatanmu kuma abin gashi ya ba da sakamako mai kyau. Muna godiya ga magabatanmu da suka ba mu wannan damar kuma mun nuna muna iyawa. A gaida mutari Muhammadu da fassara, a ƙasar Nijar kakar noman lambuna kaɗan-kaɗan tana girkuwa a cikin karkarun da ke da yashin kwancin ruwa. amma a cewar babbar harabar ma'aikatar kare kayan lambu da canwa waga kakar za ta fuskanci hare-haren kwari a jiya a cikin wallafawar mujallar da ta watan Disamba 2020 na tuna da cewa wato fiye da eka 2,500 suka fuskanci taɓuwar harin rahilatu sumana ta rawaita rahoto a kai a sumana shina fasara mu ji Wani rahoto a game da lahiyar tsirai na watan Disambar na 2020 da babban ma'aikatar kula da lahiyar tsirai ta wallafa a jiya ya nuna cewa jihar Agadez ita ce ta fi fama da hare-haren kwari masu lalata shuka musamman yankunan kananan hukumomin da baga da cirozerin inda doguwar tsutsa da wasu kwari suka yi banna a fili mai faɗin fiye da eka dubu inda ake noman timati, masara, zogale, tattasai da albasa. A jihar Difa kwarin sun farma a fili mai faɗin kusan eka ɗari takwas inda ake noman timati, shu da albasa gundumomin da lamarin ya shafa su ne gingimi boso gudumariya da menesa ruwa ma'aikatar kula da lafiyar tsiran ta gano cewa a yamai shirke-shirke na fama da doguwar tsutsa guda da kuma farin dango akan hili mai faɗi fiye da eka da hamsin jihar zandar na fama da kwarin akan hili mai kimanin eka 330 na noman kubewa da timati a gundumomin dungas gure da miriya ma'aikatar kula da lafiyar tsiran ta shaida cewa sama da kashi sittin da hudu cikin 100 na waɗannan filayen sun kuskanci hare-haren kwarin an kuma fesa musu magunguna a jihar jihar delivery kaɗai ne inda ba a fesa magani ba a kan eka goma sha ɗaya inda timati da kuma tanka ke fama da kwarin Sai dai za a ci gaba da hasashe da kuma saka magunguna idan buƙatar hakan ta kama kamar yadda rahoton ya nuna. Haɗakar kungiyoyin wasannin Bull Petang kenan a nan Yame za ta bikin buɗa hilin ta na farko na wasar Bulodrom da mahukuntan kwamin suka basu Samun wannan hilin zai bada damar bunƙasa wannan wasar a ƙasar Nijar. Bari mu saurari siliman Ransatan, shugaban ƙungiyar mai riƙon ƙwarya inda ya ce. ko gobe mun samu baki wanda sun ka zo daga kasashen waje za mu bayyana musu ga hili wanda gwamnati ya bamu inda ake ba yan balo stad mu da kanmu ga stad timur duk jaha takwas na niger muna da abinda da ake cema league regional na jaha takwas din nan sune suke gamuwa su yi championnat national mene ne muhimmancin ita wannan wasa ta petanka wannan wasa saboda lahiyar jiki ne an ka kirkiro shi sai da yake yanzu an sa shi ko ina cikin kasashe na duniya dan shi an gani lalle yanda wa'ancan eh, motsin jiki suke shi cikakke ne tunda in kana ishi lalle lahiyan shi ke zaka same shi da kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa? mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sa kanki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Wato a cikin jihar Zandar musamman a gundumar Mirya an gano da bullowar wato cutar sankarau a kai wakilinmu da ke can ya daidaita muna rahoto akan wannan al'amari sai ku bi mu sau da kawa ku saurari rahoton. Bangaren likitar murya tun ranar tara ga watan Disamba mun fara samun mutanen da ake zaton suna fama da ɗan sankarau wanda muka yi bincike dukkan ayyukan tantancewar gwajin ma aika shi a babbar cibiya ta ƙasa domin gudanar da bincike domin kula da wannan matsala. Sakamakon da suka zo mana sun bayyana gaskiya cewa misalin cutar ɗan sankarau ne sumfurin sai da muke nan muna fuskanta mun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kalubalantar duk kowace irin annoba. Kutuna a shekara ta 2018 takwas mun fuskanci cutar a irin wannan lokaci cikin wani ƙauye da ake kira unguwar Malam kusa da ƙauyen sansani na murya. Mutane nawa ne aka tantance sun kamu da wannan cutar a cikin waɗannan sansanin biyu. Idan na ɗauki damar dunkule muku matsalar a ɓangaren ge zamhamman zuwa ranar biyar ga watan Janairu tun ranar tara ga watan Disamba zuwa biyar ga watan Janairu mun samu mutane masu alamun kamuwa da cutar 143 amma abin bakin ɗin ciki mun samu daga cikin waɗannan mutane ina magana kan gizam hamman mutane tara suka mutu muna da ɗari da biyu da suka warke talatin da biyu da suke karɓar jinya a ɓangaren dinne akwai irin wannan al'amari guda an samu masu cutar ɗan sankarau kuma zuwa ranar biyar ga watan janairu mun samu mutane masu alamun kamuwa ɗari biyu da bakwai daga cikinsu uku sun mutu mutane ɗari da hamsin da uku suka samu lafiya kuma muna da mutane hamsin da ɗaya da ke ci gaba da karɓar jinya a sansanin. traité. Waɗanne irin matakai ne kuke ɗaukawa don ganin daƙile wannan annobar? Il faut dire que c'est toute une batterie de mesures. Ku sani cewa jerin matakai ne likitar ta ɗauka tare da tallafin DRSP domin kula da wannan annoba a ɓangaren waɗannan wurare guda biyu mun kafa sansani da ya dace tare da kuma kayakin da ake bukata an kawo kuma magungunan da ake bukata haka kuma wadda kai a kewayen waɗannan ƙauyuka guda biyu da abin ya shafa domin samun damar killace matsalar tare da haɗin gwiwa gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya mun fara shaushawa a bangaren waɗannan cibiyoyi na cutar domin dakatar da yaduwar cutar mun fara shaushawa a ranar jiya a nan sai se ta gizam hamman yara ɗari biyar ne suka samu allura waɗanda aka rike su ne masu shekara ɗaya zuwa goma sha biyar masu sauraro abin da ya sauƙi kenan mu huta lafiya.